ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم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 muna karewa Allah subhanahu wa ta'ala godiya wanda cikin rahmarsa ne da ikonsa ya sake ba mu dama na ci gaba da karatu a cikin wannan littafin na babban malami abu abdullah muhammad bin ismail al-bukhari alaihi rahmatullah wanda ya samu suna al'adabul mufrad a yau uku ga watan jimada a rabi'ul akhir hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam shekara 1443 wanda ya daidai da takwas ga watan 11 shekara 2021 wanda wannan shine darasi na hamsin a cikin jerin darussan karatu a cikin littafin muna tare da al-imam al-bukhari a babi na 198 hadisi na ɗari da tara wanda imam bukhari ya yi tarjama ya ce babu sibab babu wanda yake bayani akan zagi wanda zagi shi ne sifanta mutum da wani abu wanda zai bata masa rai ko da ko gaskiya ne ko a sifanta mutum da wani abin da ba shi da shi don kawai a bata masa rai shi ne imam bukhari ya kulla babin nan da yi bayanin ladubba na musulmai a game da yin zagi ya ce haddatana muhammad bin umayya ya ce muhammad bin umayya ya ba mu labari kawala haddatana isa bin musa ya ce isa ibn musa ya ba mu labari kawala an abdullahi bin kaisan ya ce daga abdullahi bin kaisan wanda abdullahi bin kaisan malamai suna raunana shi ta fuskar haddasa wasu ma cewa suke munkarul hadith qala an ikrima wato hadithin isnadin kenan yana da dan rauni saboda raunin abdullahi bin kaisan abdullahi bin kaisan yace an ikrima daga ikrima maula ibn abbas wanda ikrima maula bin abbas yana daga cikin manyan ɗaliban abdullahi ɗan abbas sahabin annabi sallallahu alaihi wanda ake cewa turjumanin qur'an masani ne na tafsirin alqur'ani kamar malaminsa kuma yana ba da tarihin kansa yana cewa kana abdullahi ibn abbas yad'u ala rijili al ala ta'alimin al-qur'ani was sunnah abdullahi dan abbas malamina wanda shine ya yanta shi a matsayinsa na bawa saboda haka ikrima ya zama to maula wato ba wai balarabe ne tsantsa yana cikin waɗanda aka kama a matsayin bayi abdullahi dan abbas ya ɗan tashi sai ya zama to bararren bawan abdullahi dan abbas yace abdullahi dan abbas ya kan daura kafa na kan daura mini manya-manyan kata ya daura kafafuwa na da shi saboda kada in gudu ala ta'limil qur'ani was sunnah saboda in zauna in yi karatun littafin Allah da sunan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda imam bukhari alaihi rahmatullahi ya kawo wannan asar din a cikin sahihinsa ta'aliqan yana bayani akan dauri saboda koyon karatu a daura mutum saboda ya samu yayi karatu a tirsa shi har sai yayi karatu to sai gashi ikrima bayan wani lokaci yana cewa kuntu ufti fil babi wa bin abbas fil da nikan bada fatawa a kofan gidan abdullahi bin abbas yana cikin gida saboda abdullahi bin abbas ya ba sa izini kan yaje ya rinka ba da fatawa shi zai agaza masa don haka ana bukatan ko da yaushe a dan takura ma mutane a wajen neman ilimi kada a bari yaro wai idan ya nuna baya son abu kawai a kyale shi a ce kada a takura ma yaro a dan bashi ya sake yayi wasa ya ji dadi ya hole ai yaran kenan wannan ba daidai ba ne kamata yi yaro a ɗan sa masa ido ta yadda zai karatu ko da kuwa akwai ɗan wani abu na tsanantawa a ciki to ikrima yake cewa an ibn abbasin ya karbo daga malamin sa abdullahi ɗan abbas turjumanin qur'an qala yace istabba julani ala ahdi rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wasu mutane guda biyu sun zagi juna istabba julani wasu mutane biyu sun zagi juna ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam a zamanin manzan Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi fasabba ahaduhuma wal akharu sakitu ɗaya daga cikinsu sai ya rinka yin zagi wal sakitu ɗayan kuma ya yi shuru bai tanka shi ba wanda biyu sallallahu alaihi wasallam jalis alhali annabi tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi yana zaune Sun maradda al daga baya sai ɗayan shi ma sai ya tanka sai ya mai da zagin fa na hada sallallahu alaihi wasallam ce sai annabi sallallahu alaihi wasallam yi miƙe tsaye sai ya tashi Faƙila na hatta sai aka ce ya rasulullahi ta tashi ne qala nahazatil malaikatu fa nahattu ma'ahum ce mala'iku ne suka tashi sai ni ma na tashi tare da su inna haza lallai wannan bawan Allah ma kana sakitan mutun lokacin da yayi shurin nan da baya mai da ansa baya zagi raddatil mala'ikatu ala alladhi sabbahu mala'iku zike ta maida martani ga wanda ke zage shi falamma radda a lokacin da shi ya maida martani nahadatil mala'ikatu sai mala'iku suka tashi suka bashi da kansa wanda koda hadisin yana da rauni ta fuskar isnadi to malamai sukan yi bayani kan cewa duk sanda mutum ya so ya ɗauki mataki da fansa ma kansa Allah kan kyale shi ne idan mutum ya ɗauka shi da kanshi zai ɗauki abu a kansa bai bar ma Allah ya masa fadansa ba to sai a kyale shi da shi to amma kuma wannan bai nuna cewa idan aka zalunci mutum kada ya mai da martani kamar yadda karatu zai zo a nan gaba imamu bukari ya ce na hishamu bin ammar ya ce hishamu bin ammar ɗaya daga cikin malaman imamu bukari kenan wanda sun hada shi da tabi'ai cikin manyan malamai kenan wato ya yi tsawon rayuwa ya hadu da ɗinsu imamu malik alaihi rahmatullah wanda hasali wannan bawan Allah Hisham bin Ammar yana matashi mahaifinsa ya tura shi ya siyar da gidansa ya siyar da wasu kaddarorin da yake da shi ya masa ziri dan ya je ya aikin haji idan ya aikin haji ya je Madina ya je karatu gurin Imam Malik hadafin kenan ya siyar da kaddarorinsa ya ba ma yaransa sa guzuri yaron da ya zo Madina sai ya hadu da Imam Malik sai ya ga mutane suna tambayoyi sai shi ma ya zo na yi karatu da ya zo sai ya ce mai imamu malik ka karantar da ni hadisai imam malik ya sai ya ce ai mun dade yaro mun dade ba ma karanta hadisi sai dai a karanta mu ji wato imam malik daga baya sai kuma baya karanta hadisi daga cikin littafinsa idan ka zo da hadisan sai ka karanta shi yana ji daga baya in ka koma sai ka ce akhbarana malik ba za ka ce haddathana malik ba inda shi imam malik shi ya karanta sai ka ce haddathana amma tun da kai ne ka karanta ya tabbatar da hakan ne sai malik maliki ta ai mun daina karanta hadisi sai dai kai ka karanta hisham bin ammar sai ya ce mahaifina ya siyar da kaddarorinsa ya ce in zo ka karantar da ni hadisi sannan ka ce wai ni in karanta sai ai ni gaskiya ban yadda ba imam malik sai ya ce a masa bulala sha biyar sai ya ce a masa bulala aka kama shi ko aka masa bulala sha biyar ya ce ah to me nayi kan kawai na ce a karantar da ni hadisi sai abun bulala ya ce to gaskiya ba zan yafi ba imam malik ya ce to me za a yi maka dan ka yafe ya ce kowane bulala a karantar da ni hadisi daya sai ya zama to ka karanta da ne hadisai goma sha biyar kenan imam malik sai ya karanta da shi ya karanta masa hadisai goma sha biyar da ya gama sai ce zidni darban wa zidni hadisan a ƙara mini bulala a ƙara mini hadisan imam malik sai ya dariya ya yi kyale shi wannan hisham bin ammar kenan haddasa na Rudai bin Ya ce Rudai bin atiya al-filistini wanda ne yake kiran sallah mu'azzin ne a Masjid al aqsa qala haddathana ibrahim bin abi abla yace Ibrahim ibn Abi Abla ya ba mu labari wanda Ibrahim ibn Abi Abla ya tsene daga cikin manyan malamai a zamanin sa shi ma ya samu wani takaddama da shi da khalifa khalifa ya zo gurin ya ga irin mutumin kwari ne mutumin kirki ne yace muna son mu sanya ka ka shugaba wanda zai je ya rinka alkalanci akan mutane Ibrahim ibn Abi Abla sai ya ce masa gaskiya a yafe mini khalifa sai ya fushi ya ce ko kaƙi ko kaso dole ka je ka aikin da muka saka ibrahim ibn abi abla ya ce to ya khalifa zan iya magana ya ce eh ka yi magana ya ce to amma ka tuna fa allah maɗaukin sarki ya ce inna aradna al'amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha ce mun dora ma duwatsu inna aradna ta ala samawati wal ardi mun dora ma sammai da kasai da duwatsu amana fa abaina an ha amma suka ki su ɗoki amanan nan yace khalifa ka suna lokacin da suka ki Allah fa bai yi fushi ba lokacin da suka kuma ki ɗaukan amanan nan Allah bai tirsa sa su ce ko kun ki ko kun so sai kun ɗoki amanan nan ba khalifa sai da riya sai kyale sai yace to shikenan mun kyale ka kai ma ka ji to Ibrahim ibn Abi Abla ce an ummi darda daga ummi darda a sugra matar Abu Darda dama abu darda yana da mata biyu akwai umar darda al akwai umar darda as-sugura umar darda as-sugura ta haɗu da annabi ba sallallahu alaihi wa sallam ita ce mareniya a ɗakin abu darda har malami tana cewa lokacin da abu darda ke yawon neman ilimi yakan je da ita ita ma tana sanye da kaya sai ta zo na cikin sahun maza kamar yadda tana karamar yaninya kenan sai a zo da ita masallaci ta halarci eh, halka da sauransu duk inda zai je yana tafiya da ita daga baya kuma da zai rasu ta ce ya abu darda ina neman kamini alfarma guda ɗaya a duniyan nan kai ne ka zo ka nemi aure na gurin mutane na ka zo gurin iyaye na ka zo gurin mutane na ka ce ka aurar da ni gare ka to ni kuma ina neman alfarma a lahira idan Allah ya shigar da mu aljanna ni ina neman Allah ya aurar da ni gare ka saboda kyakkyawan zaman da suka yi abu darda ta yi ce mata to in ko kina son haka bayan mutuwa na to kada ki auri kowa ki bari ki koma ran tashin kiyama mun zamanto daga ni sai ke sai a samu abin da ake so dan haka ko da Abu Darda ya rasu sai Muawiya bin Abi Sufyan lokacin yana shugaba sai yazo yana son ya aure ta sai tace ce ni na yi alkawari ba zan aure kowa ba sai abu darda insha Allah a cikin aljanna sai ce to shikenan alayki bis siyam ki ci da yin azumi shikenan ya kyalita to umar darda faqiha ce alima kamar da suke cewa wanda takan yi sallah kamar yadda maza suke sallah idan mun tuna cikin sura salatin nabi sallallahu alaihi wasallam na albani karshe yace yadda mace za ta yi sallah haka namiji zai sallah babu bambanci tsakanin sallar namiji da sallar mace sai kawo shahid da Ummu Darda as-Sughra cewa kanat tusalli salatar rijali wa kanat faqiha takan yi sallah yadda maza suke sallah babu bambanci tsakanin sallarta da sallar maza kuma ta kasance faqiha wato ta san ilimin fiqh da aka umar darda malama ce mai girma an na a ata cewa wani mazin ya taba zuwa gurin umar darda faƙwala sai ce ina rajulan na laminki inda abdulmalik cewa lallai wani mutum fa ya zo yana ta sukanki na ha bi ma'ana yadda anu ha yana sukanki inda abdulmalik a gurin abdulmalik bin marwan wanda shine shugaba a lokacin faƙalar na doka ko Umar darda za ta yi fushi ne ta ce yana suka na ni da irin eh, darajar da nike da shi a'a sai Umar darda ta ce in nuban bima laysa fina idan mutane sun je suna suka akan mu game da abin da ba mu da shi wato suna mana kazafi suna sukan mu akan wasu abubuwan da ba mu sifantu da shi ba ta ce faƙawala ma zukina bi ma laisa fina akwai waɗanda su kuma suna yaba mana da abin da mu da shi akwai wanda su suna yaba mana ne suna cewa mu mutanen kirki ne muna kaza muna kaza alhali ba mu da wa'ancan sifofin dan haka idan mu samu wanda su ma suke zargin mu akan wasu abubuwan da babu da shi babu laifi al'amur ya zo daidai kenan sai bata dauke shi bakin komai ba shi yasa malamai kamar irin su Imam Shafi'i alaihi rahmatullahi yana cewa azlamu zalimin li nafsihi man qabila madha man la ya'rifu wanda yafi kowa zaluntar kansa shine wanda ya karbi yaba wanda bai san shi ba mutum bai san ka ba sai ya zo yana yaba maka ko ya zo yana zargin ka yana sukan ka sai ka sai ka watsi da shi ba ka ɗaukar maganar sa bakin komai saboda bai san ka ba to amma kada ka ɗauka wai saboda kawai mutum ya ganka ya fara yaba maka kamar yadda maroƙa suke yi bai taba ganin ka ba bai san ka ba kawai ya hadu da kai kan titi sai ya kama yabanka ya sai ai kai ne ɗan toron giwa kai ne ɗan waye kai ne jikin waye ya fara yabanka to mafi zalintan kanshi shine wanda zai zaman zamanto ya karbi irin wannan yabawan da haka so ake mutum ya dan kawo da kai imam al-bukhari ta haddathana shihab bin abbad qala haddathana ibrahim bin humayr ar-ru'asi qala an isma'il yace daga isma'il wanda isma'il ibn abi khalid qala an qais yace daga qais qais bin abi hazim wanda mun sa bayani akan qais bin abi hazim muka ce muqaddaram ne akwai wanda zai yi tunawa da waye muqaddaram ya kace mutum muqaddaram me ake nufi wannan ba shine farkon bayani akan muqaddar ba waye muqaddar yawwa shine mutumin da ya rayu tare da annabi sallallahu alaihi wasallam yana mai imani da shi amma Allah bai dasar da shi ya hadu da annabi ba sallallahu alaihi wasallam sai aka ce masa muqaddaram shi wannan yana dan darajar ta fi darajar tabi'i saboda yayi rayuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam yana mumini amma bai samu ya hadu da shi ba shi qais bin abi hazim yana cikin al-muqaddaramun a lokacin da ya musulunta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da rai ya kama hanya zai je ga annabi sai Allah ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam wafati saboda ka bi samu ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba amma duk wani sahabi ya samu ya hadu da shi shi yasa ake cewa cikin tabi'ai gabaki daya babu wanda ya samu ya riwaya a gurin al-asharatul mubashsharuna bil janna irin kai bin Abi Hazim wasu kuma sun ce a'a Abdurrahman bin Auf ne kade bai gani ba saboda ya haɗu da abubakar ya haɗu da umar ya haɗu da usmanu da sauran ashara banda abdurrahman bin auf qala qala abdullah ce abdullah ya ce wato abdullah bin mas'ud abdullah bin mas'ud yace idza qala ar-rajul li sahibihi anta aduwi idan mutum ya ce ma abokinsa cewa anta aduwi kai makiyina ne faqad da ahaduhu ma al-islam to ɗaya daga cikin ya fita musulunci idan mutum ya ce ma uwansa kai makiyi ina to shi kenan ya zama ɗaya daga cikin su ya bar addinin musulunci aw bari amin sahibihi ko yayi bara'a ya ya ya bara'a daga dan uwan nasa qala qais qais yace wa akhbarani ba'du abu juhaifa yace daga baya abu juhaifa wato wahab bin abdullah sai ya bani labari qala inna abdullahi ya ce lallai abdullahi dan mas'ud yace illa man taba sai wanda ya tuba daga wancan laifin cewa mutum ya ce ma dan uwansa ya adubi ya kai makiyina saboda ma'anarsa shine idan ya zamanto cewa makiyinsa ne da gaske to ɗaya daga cikin su ba musulmi ba ne saboda wanda ake gaba da su gaba na gaskiya na hakika ne wanda ake gaba da shi ta fuskar addini kamar da qur'ani ce la ga aduwi wa aduwakum awliya atulquna ilaihim bil mawadda kaga ai abokan gaban mu anan gurin su ne wa su ne kafire dan haka idan mutum ya ce mu dan uwansa makiyina to wannan ya kamar ya kafirta shi ne ya ce ba addinin sa ba saboda hakikanin adawa ita ce adawa ta fuskar addini da haka wannan hadisin duk da mawqufi ne idan ka ce mawqufi wato zance ne na na sahabi ba annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba amma irin wannan maganan ba a faɗinsa da ra'ayi kawai saboda haka akwai wasu hadisai ma da za su yi karfafe shi irin hadisan da annabi sallallahu alaihi wasallam yake bayani kan cewa duk wanda ya ce ma dan uwansa ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma to ɗaya daga cikin su ya dauki ya koma da zancin nan na kafirci wanda wannan na nuna mana mutum ya hatsara da bakinsa wani lokaci zaka ji an ce ma mutum ah, wani kafiri ne ko wani muƙiyi ne kowa ne munafiki ne kuma ya zaman tokila abin da ake nufi nifaq al-i'tiqadi akwai wanda za a ce masa munafiki saboda yana aikin munafinci kamar yadda Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu ya fada game da ɗaya daga cikin tabi'ai tabi'i ne ana ce masa Nawfal albikali bikali Nawfal labari sai ya zo Abdullahi dan Abbas cewa Nawfal albikali yana cewa wai musa da allah madaukin sarki ya ba da labarinsa cewa ya je gurin khadir ba musa ne na banu isra'ila ba cewa wani musa ne daban ba annabi musa ba ne shi ne allah ya ba da labari da abdullahi dan abbas radiyallahu anhu ya zama wannan labarin sai ya ce kazaba adubullahi sai ce kada ba kazaba adubullahi makiyin allah ya yi ƙarya kuma naufal albikani musulmi ne yana daga cikin manyan mutanen kwarai a zamaninsa to sai ya zama to kamar ya kafirta shi ne amma imam bukari da ya tabuyi ya ce ba ba ne wanda ya kafirta mutum ba tare da wani tawili ba wannan abdullahi dan abbas abin da yake son ya nuna shine aikin da naufal albikali ya aiki ne na kafirai kamar yadda zamu zo mu gani akwai hadisai da dama da annabi sallallahu alaihi wasallam zai ce wanda yayi abu kaza ya kafirta abinda ake nufi kafirai suke irin wannan abun ba wai mutumin ya fita daga addinin musulunci bane saboda haka yana da fassara ne guda biyu Da haka wannan mutum ya yi kokarin yin hatara kada ya rinka sake harshensa da irin waɗannan kalmomin kada zagi ya kai ga cewa ya maki makiyina ne a mutum ya kokari sai dai kuma idan ya zamanto abin da yake nufi da makiyina ta fuskar duniya baya nufin cewa makiyina ne ta fuskar addini amma idan ya ce makiyina ne ta fuskar addini to ɗaya da cikin tabbas ya zama mai ya zama kafiri idan wancan da yake ake cewa makiyi ne ba makiyi ba ne to abin zai dawo kan a wanda ya saki kalmar suna imam bukhari ya ce babu saqil ma babi wanda ke bayani akan shayar da ruwa shayar da ruwa ne mai falala aiki ne mai kyau wanda ya dace a ce musulmi ya yi kokarin yinsa. yana daga cikin ayyukan da Allah madaukakin sarki yake son na haddathana musaddad ce musaddad bin ya ba mu labari qala haddathana abdul wahid qala haddathana layth a nan gurin layth ibn abi sulaym wanda da'ifi ne ta fuskar haddasa amma ba shi kaɗai ya karbo hadisin ba akwai wasu wanda suka masa mutaba'a kamar yadda malami suke bayani yace an qawus daga qawus bin kaisan qawus bin kaisan ɗaya daga cikin malami ne na zamanin sa a garinsa to amma wani in ba ya san sunaye wani in ya jance qawus ya ce kuka ko dawis ne kamar yadda eh, wani ya kawo cikin imam zahabi ya kawo cikin sirar alamin nubala akwai wanda suke tattauna ilimi da ishaq bin ibrahim ibn rahawi to ishaq da yake malamin hadisi ne sai suke tattauna ilimi suna kawo maganganu na malamai sai ishaq bin rahawi yace ce qala tawus abokin eh, husuman nasa sai ya fashe da dariya sai ya ce na alaina bit tuyur <laughs> ya ce abin ya koma ma da tsuntsaye ake kafa mana hujja wato ɗawisu ya ce su ba ɗawisu ba ne tsawus bin kaisan kawai an ibn abbas ɗalibin abdullahi dan abbas radiyallahu anhu ya ce abdullahi dan abbas ya ce azunnuhu rafa'ahu kawai azunnuhu rafa'ahu lais ibn abi sulaim ya ce shakka laisun lais yana shakka ne ya ce yana ganin rafa'ahu ibn abbas rafa'ahu ibn abbas abinda ake nufi shine laifin na ganin cewa abdullahi dan abbas ya dangana shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa annabi ne ya fada shine nan rafa'ahu ibn abbas abdullahi dan abbas ya dangana zancin zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala yace ibn adama 60 wa 300 sulama a jikin dan adam akwai kasusuwa ko akwai gabbai 360 sulama jami'i ne na sulamiya wanda malamai wani lokaci suna fassara shi da unmula dan kan yatsan nan tsakanin saman da kuma gabin da ake ce mai mafsal din dake tsakanin wato nan gurin kenan ko ya ake ce mana dan ha gaban dan yatsa ko to shine unmula malamai suna ce masa sulamiya wasu kuma suna nuna duk wani gaban da ake da shi a jikin mutum shine sulamiya wasu kuma suna cewa kashi shine sulamiya to annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin marfu'i ne yazo amma anan gurin mawqufi ne yace fi ibn adam 60 wa 300 sulama akwai gabbai ko akwai kasusuwa guda 360 a jikin dan adam aw azmin ko kuma kasusuwa aw mitsalin ko kuma gabbai ala kulli wahidin fi kulli yawmin sadaqa ya dace a ce kowace gaba a yi mata sadaka a kowane yini Allah ya baka gafai guda 360 ya dace a ce kai sadaka game da kowanne don nuna godiya ga Allah subhanahu wataala ta yadda bai yi ka wato a dunkule ba ta yadda ba za ka iya motsa ba kaga hannaye da suke da gaban nan ba karamin hikima bane sanan ne za ka iya mika hannunka ka karɓa ka damƙa ka miƙa ka damƙa idan ya zama so mutum ba shi da waɗannan gaɓin ko ruku'i ba da iya yi ba da ba da iya yi ba sai dai rika tafiya a miƙe abu kaɗan sai ya faɗi saboda ba shi da balan amma Allah ya yi mutum ta yadda ko waɗannan gaɓai dan ya samu balance alladhi khalaqaka ka sawwaka fa adalak wannan shine ta'adilin Allah subhanahu ta'ala da haka ya dace mutum ya rinka ma Allah subhanahu ta'ala godiya akan wannan ni'imar inji annabi sallallahu alaihi wasallam ala kulli wahidin fi kulli yawmin sadaqa akan kowace gaba akan kowane kashi ya dace a ce mutum ya sadaka a kowane yini to idan aka ce mutum ya bada naira ɗaya kaga naira 360 kenan inda zaka bada sadakan naira ɗaya to zaka bada naira 360 wani inda za a ce wannan ko ne ko ba kowa zai iya ba da haka cikin rahamar Allah subhanahu wataala sai ya ba mu hanyoyin sadakar ba sai ta hanyar kuɗi ba sai ce kullu kalimatin tayyibatin sadaqa duk wata magana mai kyau da ka faɗa to sadaka ce ka faɗi magana da ke kyau na amur bil ma'ruf ko nahyu anil munkar ko na wasa da wani dan ka dada masa rai ko ka faɗa masa wata ko ka dan baza bishara ko ka bashi wani alheri na zance to sadaka ne wa aunur rajuli aqahu sadaqa mutum ya taimaka ma dan uwansa ya agaza masa kan wani al'amari sadaka ne yace wa shurbatu min al-ma'i yasqiha sadaqa abin sha na ruwa yasqiha wanda mutum zai shayar da shi sadaqatu wanda wannan na nuna falalar shayar da ruwa falalar shayar da ruwa wanda shi yasa Imam Bukhari ya kawo shi babu satyil ma babu dake bayani akan shayar da ruwa yace wa imatatul adha an at-tariqi sadaqatun sannan kuma mutum ya kawar da duk wani abin da zai iya cutarwa daga hanya shi ma sadaqa ne sa'ad bin ubada radiyallahu anhu yace mahaifiyarsa ta rasu sai je samu annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ya rasulullahi ay mahaifiyata ta rasu inna ummi matat fa ayyu sadaqa afdal mahaifiyata ta rasu wani sadaka ne yafi falala idan ina son in sadaka ga mahaifiyata wani sadaka ne yafi falala annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce alayka bil ma kaje ka samu kaje kai sadaka da ruwa ubada bin samit sa'ad bin ubada sai je sai ya hatsari jiya sai hada li ummi sa'ad wannan rijiyan wakafi ne ga ummi sa'ad wanda yana cikin sadaka mafi mafi mafi daraja mafi girma mutum ya samar ma al'umma da ruwa ko bohol ko rijiya ko ya gina musu wani abin da za su rinka samun ruwa ta hanyar sa saboda ruwa kusan shine ke shiga rayuwa kamar da Qur'ani ce waje anna milal ma'i kullu shay'in hayy komai ta hanyar ruwa ake rayuwa da haka ba karamin sadaka bane idan mutum yana son yayi wakafi kamar yadda muka bayani a wancan satin bohol sai ya gina ya ce wannan na mahaifina ne ko ya gina bohol ya ce wannan na mahaifina ne da mahaifiyata duk wanda suka sha ruwa ko suka amfani da ruwan sadakan zai rinka koma yana samun su da haka imam bukhari yace daga nan babi na 200 yace babul mustabbani ma qala ala al-awwal babi wanda ke bayani akan cewa al-mustabbani masu zagin juna mutane biyu idan suka koma suna zagin juna ma qala duk abin da suka faɗa ko ya to ma al-mausula ko ya to ma qala matukar suna magana sai ya to ma ash-shartiyya fa'ala al-awwali to laifin yana kan wanda ya fara ne inda mutane biyu za su kama zagin juna wanne ya zagi wannan wanne ya zaga wanne ya zaga wanne ya zaga to laifin yana kan wanda ya fara zagin ne ya to man sanna fil islam sunnatan sayyi'a sai ya to shine ke da laifin ita haddathana ibrahim bin musa ibrahim bin musa ya ba mu labari kwallo haddathana isma'il bin ja'far yace isma'il bin ja'far ya ba labari kwallo haddathana ala bin abdurrahman bin yaqub ya ba labari qala an abihi yace daga mahaifinsa wanda abdurrahman kenan bin yaqub قال عن أبي هريرة دق أبو هريرة قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة كربو دق النبي إرادة الله سكار تبتا أغريشي annabi ya ce. almustabbani mutane masu zagin juna su biyun nan ma qala duk abin da za su faɗa fa'alal badi yana kan wanda ya fara zagin ne malam ya'tadil mazlum matukar wanda aka zalunta din bai wuce gona da iri ba matukar ya zama so shi ma ya mai da irin zagin da aka yi masa ne bai wuce gona da iri ba an zagi ubansa shi ma sai ya zagi uban mutum an zagi uwarsa sai ya zagi uwar mutum amma an zagi ubansa sai ya zagi uwa da uba da dangi da kabila da kowa da kowa to wanda ya wuce gona da iri sai su yi musharaka a cikin laifi amma inda misali zai zage shi shi ma ya zage shi to kaga kenan ya nuna kenan ba laifi akan wanda ya maida babu laifi saboda qur'ani ya nuna walamanin tasara ba'da zulmihi fa ulaika ma alaihim min sabil fa in aqabtum fa aqibu bi mithli ma uqibtum bihi idan za ka mai da martani to ka mai da martani karama daidai da abin da aka ma kuma irin wannan yanayin mutum zai iya ba kamar mari ba ne idan an mari mutum yana da wahala ya mai da irin marin da aka yi masa ko ya zama to ya mara bai kai irin marin da aka masa ko ya wuce gona da iri shi an mare shi abin fuskar nashi bai kumbura ba shi ya mara fuska ta kumbura kaga babu mu matsala fa'aqibu bi mithli ma uqibu bi mithlihi to amma idan zagi ne ya ce ji kanshi kai ma sai ka ce ji kanka kaga mumasala babu to idan mutum yayi wannan babu laifi amma mutum yayi hakuri wala in sabartum lahu khairun lisabir shine yafi wannan shine darajar hawa amawa su ne idan an zage su za su maida wannan ami kenan to babu laifi akan shi amma alkhas shine wanda idan an zage shi sai yayi hakuri ya shinge to idan suka yi zagi ma qala fa alal badi ma lam ya'tadi al-mazlum imam al-bukhari yace haddathana ahmad bin isa yace ahmad bin isa ya ba mu labari kala haddathana ibn wahab abdullah bin wahab qala akhbarani amr bin al-harith yace amr bin al-harith ya ba mu labari qala an yazid bin abi habib qala an sinan bin sa'd qala an anas qala an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala yace anas bin malik radiyallahu anhu ya karbo daga annabi sallallahu alaihi wasallam yace المستباني ما قال ya البادئ حتى يعتدي المظلوم النبي صلى الله عليه وسلم يقول المستباني ما قال وين تسكي زاجن جونا سوبيو duk abinda da za su faɗa fa'alal badi'i laifin yana kan wanda ya fara ne hatta ya atadiyal mazlum har sai wanda aka zalunce shi shi ma ya yi itida'i ya wuce gona da iri wanda al'itida sifa ce wanda Allah subhanahu baya so Allah ba ya san waɗanda suke wuce gona da iri ko wajen yaƙi ma Allah maɗauki sarki ce idan sun yaƙe ku ku yaƙe su ya aya take ma qatilul ladina eh, eh, na suratul baqara innahu la yuhibbul mu'tadin fa in qataluukum faqtuluhum ya aya take ha a haba ko haisu kuma ina san ayar da suke magana akan kada ai i'tidai ai eh, wala ta'tadu innahu la yuhibbul mu'tadin kowa wajen yaki ma Allah ya bada izinin in sun yake ku ku yake su in sun yake ku ku yake su amma kada ku wuce gona da iri idan sun yake ku yake su amma kada ku daɗi, har wajen rama yaki idan sun zo sun kashe mana ah, me ake ce musu mayaka kuma sai ku kashe musu mayaka amma kada ku je dan kun kashe musu mayaka kuma ku sassare eh, itatuwan su ku korko da gidajen su ku yi wa kaga wancan ya zama i'tidai Allah subhanahu wataala baya san al-i'tida yace wa qala an-nabi sallallahu alaihi to wannan hadisin Anas shahid ne ga hadisin Abi Huraira hadisin Anas shahid ne ga hadisin Abi Huraira idan mun lura zamu ga kusan zance ne guda daga Annabi sallallahu alaihi wasallam Abu Huraira ya karbo shi Anas bin Malik ya karbo shi to malaman hadisi sai su ce hadisin ana shahid ne ga hadisin abu huraira kamar da hadisin abu huraira yake shahid ga hadisin anas wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yace kuma annabi tsira da amincin Allah tika da tabbata a gare shi yace atadruna mal adha atadruna mal adhu yana zuwa da atadruna mal adhu yana zuwa da atadruna mal ida cikin littafin hadisi yana zuwa ne atadruna mal adhu kun san me ake cewa al adhu amma cikin littafin lugha yana zuwa ne da a idam atadruna mal idam wanda al'abuhu abinda ake nufi yankewa qalu Allahu wa rasuluhu a'lam sai sahabbai suka ce Allah da manzansa su ne suka fi sani annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce naqlul hadithi min ba'din nasi ila ba'din liyufsidu bainahum abinda ake nufi da al'abhu shine naqlul hadithi mutum ya rinka yawo da zance yana ɗaukan magana min ba'din nasi daga wasu mutane ila ba'din zuwa wasu ba dan ya gyara da sulhu tsakaninsu su ba li yufsidu saboda a ɓata tsakanin to shine wannan shine al'adu wanda wanda yake al'adu shine kenan annamima kamar yadda yazo a cikin wasu riwayoyi cewa al'adu annamima al'agufu shi ne annamimanci mutum ya rinka yaɗa maganganu tsakanin mutane saboda ya kawo rashin jituwa a tsakankaninsu wanda wannan kuma ba yana daga cikin kaba'irin zunub kamar yadda ya tabbata hadisin abdullahi da abba radiyallahu anhu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ta gurin wasu kaburgura guda biyu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innahuma la yu'azzabani wa ma fi kabir wa'annan mutanen da suke cikin kaburburan nan ana musu azaba kuma ba don wani abu ne da ba za su iya kare kansu ba ake musu azaba abu ne wanda yake babban laifi ne amma kuma za su iya hannuwa daga wancan laifin ya ce amma a hadu kuma fakana la ya sabri umin ɗaya daga cikinsu ya kasance baya tsarki daga yin fitsari idan yin fitsari baya tsarki ko kuma a la ya tanzihu min albaul baya kokarin wanke jikinsa ya kare kansa daga fantsaman fitsari idan yana fitsari bai damu ba ruwa fitsari na fantsama a kafarsa ko a jikinsa bai damu ba in ya gama kawai sai ya sa wannan sai ya ci gaba da to wannan shine yana cikin abin da ke sabbaba azaban kabari mutum sai ya kula yace wa ammal akharu fa kana yamshi bin namima shi kuma dayan ya kasance yakan yawo ne da annamimanci yakan tsata tsakanin mutane kaji shine sanadiyan da yasa ake masa azaba a cikin kabarinsa wanda hadisin na nuna lalle akwai azaban kabari sabanin abinda wasu wanda suke akan mazhabar mu'tazilawa suke inkarin cewa babu wani azaba a cikin kabari hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama sun tabbatar akwai azaba a cikin kabari annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin sallah yakan nemi tsari daga azabin kabari yakan nemi tsari daga azaban kabari kuma hadisan nan sun tabbata na daga cikin wauta irin na mu'tazilawa da waɗanda suke akan fahimtar su suna cewa wai saboda hadisan da suke tabbatar da azabar kabari ba mutawatirai bane ba to ba su da yawan gaske saboda ka sai dai yi amfani da su a wajen ibada amma ba za a aqidan ba za a dauke su a matsayin aqida ba kaga wannan tufka ne da warwara ka zo kana sallah kana cewa Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabri amma kuma baka kudurta cewa akwai azaban kabarin ba wannan ba ba wuta bane ka ce za a yi aiki da shi a ibada ka ce to za ka ce Allah ina neman tsarinka daga azaban kabari amma ka samu aƙirin cewa babu azaban kabari ai wannan wauta ne to saboda haka a ahlus sunna wal jama'a cikin aqidan su shine akwai azaba cikin kabari akwai azaba a kabari akwai kuma ni'ima a cikin kabari yana daga cikin abin da muka yi imani da shi wanda idan mutum bai yi imani da shi ba to ba lallai ne ya kasance cikin ahlus sunna wal jama'a ba da haka wannan hadisin abin da ke karantar da mu mutum ya kokarin gujewa annamimanci wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yace kuma annabi tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi yace inna Allah azza wa jalla auha ilayya an tawabu annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah lalle yayi mini wahayi an tawadu cewa ku kankan da kai ku yi tawadu wala yabghi ba'dukum ala ba'd kada tashin ku ya rinka ta'addanci ga sashi saboda tawazu shi ke hana zalunci a lokacin da mutum ya zamanto yana da tawazu yana da saukin kai to mutane ba sa son ma su cutar da shi saboda tawazu'unsa amma mutum yana son lokacin da yake son ya taka wani ya ga yaji ya taka mutum ko ba yana takawa yana jin laushi ba a ya taka yaji ya taka abu shi yasa ka ga idan mutum ma na son ya zalunci ya fi son ya zalunci wanda yake in ya zalunce shi ya wancan zai dan yi motsi to amma idan ya bige shi ya ga yayi hakuri ya taba shi ya ga yayi hakuri shi da kanshi zai fara tuhuman kansa cewa shi wani irin azalimi ne ka daki mutum amma kuma ka ganshi ya kalle ka ya daga kai ya kau da kai to shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ayi tawazu saboda duk inda aka samu tawazu to ba a samun albagyu ba a samun azzulmu za ga mutane abin na yakan yi sauki saboda tawazu tawazu kuma shine kamar da malamai suke bayani mutum ya karbi gaskiya duk inda gaskiyar nan yazo shine hakikanin tawazu duk inda gaskiya yazo maka ko daga gurin wane ne kawai ka karbe shi shine hakikanin tawazu kamar yadda takabburi shine gaskiya yazo maka ka take batrul haqq mutum ya ga gaskiya ya take saboda kila wanda ya kawo masa gaskiyar nan ba sa an shi bane sai ya take to wanda shi ne girman kai sabanin sa kuma shine tawazu idan mutum ya karbi gaskiya ko daga ina gaskiyar nan yazo da ka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mana umarni yace tawa Allah ya ce ku yi tawadu ku sau ku yi ku kowa ya zama su ya kasance da saukin kai wala yabgi ba'dukum ala ba'd sannan imam bukhari yace babul mustabbani shaytanani yatahatarani wa yatakadhaban babi da zai mana bayani akan cewa al mustabbani wa'anda suke zagin juna shaytanani shedanu ne guda biyu yatahatarani waɗanda suke jefa ma juna munanan kalmomi wa ya takazabani kuma suna ma juna ƙarya kowa na abokin sa ƙazafi ne idan ce shege ya san ba shege bane ɗan iska ya san ba ɗan iska bane mahaukaci ya san ba mahaukaci bane to kaga makareci ne kenan a lokacin mutumin ke zagi to yana jefa maganganu ne munana kuma yana ƙarya gashi yayi abin da yake fasikanci gashi kuma yayi ƙarya duk zanuban da za a nuna rubuta masa yace haddathana amr bin marzuq qala akhbarana imran qala an qatada ibn di'ama qala an yazid bin abdullah bin shakhir qala an iyad bin himar yace daga wannan sahabi wanda ake cewa iyad bin himar qala iyad bin himar yace qultu ya rasulullah nace ya manzan Allah ar-rajulu yasubbuni yana tambaya ne ya rasulullahi mutum ne sai ya zo ya zage ni qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam annabi kira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi sai ta al-mustabbani mutanen da suke zagin juna shaytanani shaytanu ne guda biyu ya yatahatarani wanda suke jefa mu juna munanan kalmomi wa yatakadaban kuma suna mu juna ƙarya ne yace qala haddathana ahmad yace ahmad wanda shine ibnu hafs bin abdullahi ya bamu mu labari qala na abi haddathana abi yace mahaifina ya ba ni labari wanda hafs kenan bin abdullah wanda shine katib na ibrahim bin tahman qala haddathani ibrahim wannan malamin nasu ke masa rubutu ibrahim bin tahman qala an hajjaj bin hajjaj daga hajjaj bin hajjaj qala an qatada idra qatada qala an yazid bin abdullah yace daga yazid bin abdullah qala an iyad bin himar yace daga iyad bin himar shine dai wancan hadisi na makaranta amma da wani isnadi daban wanda ya zamanto akwai mutaba'a ga imran wa gurin akwai mutaba'a ga imran a gurin qatada yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna allaha auha ilayya cewa lalle Allah ya mini wahayi an tawadu cewa ku kankan da kai hatta la yabghi ahadun ala ahadin sai da ba za a samu wanda zai wuce gona ya ketare ya kece alfarman daya ba wala yafkaru ahadukum ala ahad kuma babu wanda zai yana alfahari kan wani inda akwai tawazu za ka ga babu alfahari saboda shi bai ji da kansa balle wani ya zo ya nuna cewa ya fi shi to kowa zai zo na lafiya fa ya rasulallah iyad bin himar yace sai na ce ya manzon Allah ara'aita law anna rajulan sabbani fi mala'in ka bani labari idan mutum ya zo ya zage ni a cikin taron mutane fi mala'in an anqasu minni wannan taron na jama'a suna ƙasa da ni wato ba su kai ni daraja ba ba su kai ni falala ba ila ba su kai ni shekaru ba mutum kawai ya zai zage ni a cikin irin wannan taron fara dattu alaihi sai na amsa masa na maida masa da zagin hal alayya fi zalika junahun wai akwai laifi a kaina in nayi haka qala yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace yace al mustabbani shaytanani masu zagin juna shaytanu na guda biyu yatahatarani wanda suke jefa ma juna munanan kalmomi wa ya bani kuma suna ƙarya ne qala iyad iyad yace wa kuntu harban li rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi kuma na kasance harban haka yazo a nan gurin a wasu riwayoyi hirmiya rasulillah na kasance hirmi na manzon Allah sallallahu alaihi wa abin da ake nufi da hirmi shine a cikin jahiliya a zamanin jahiliya idan mutum yazo zai yi aikin hajji. to duk wani mai daraja a kabilarsa yana da aboki a cikin 'yan makka wanda idan ya zo makka ba zai ci abincin kowa ba sai abincinsa ba zai yi tsawafi ba sai a cikin ihramin da ya bashi wato shi ne zai saukar da shi shi zai bashi abinci ya bashi abin sha kuma shi zai bashi abin da zai sanya na ihrami sai ya tsawafi da shi to irin wannan mutum ake ce ma hirmi to shi ya bin himar ya kasance hirmin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa ahdaytu ilayhi naqatan sai na bashi kyautan taguwa qabla an uslima kafin in musulunta falam yaqbalha annabi sallallahu alaihi wasallam sai ba karɓi kyautan nan ba wa qala yace inni akrahu zabdal mushrikin annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace masa ni fa ina kyamatan kyautan mushrikai bana karban kyautan mushrikai wanda malamai suna cewa wannan hadisin yana nuna kenan ba a karban kyauta a gurin mushriki amma wasu malamai suka ce ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi kyautan wasu waɗanda suke su ma ba musulmai bane kamar yadda ya karbi kyautan mariya ya karbi kyautan muqawqis a lokacin da ya bashi wancan himar wanda yake a kansa lokacin da yake kiyama abdullahi dan abbas cewa ihfazillah yahfazuk wancan hadisin yana kan eh, eh, me yake ce masa ne himar yana kan jaki ne to jakin nan mu muƙauƙi ya bashi kuma ba musulmi bane to annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi kyaututtuka daga waɗanda ba musulmi ba to wasu malamai suka ce idan ahlul kitabi ne ana karban kyautan su idan mushriki ne wanda yake bauta ma gunki ba a karban kyautan su wasu malamai suka ce kuma a'a duk ana karba ana lura ne da maslaha idan karban kyautan shine zai sa ya musulunta za a karba idan rashin kyautan idan rashin karba shi zai sa ya musulunta to shikenan sai a ci karba kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mashi iyad bin himar bai karba ba daga nan daga baya ya musulunta za mu tsaya anan insha Allah saboda lokaci ah, muna roƙon Allah subhanahu ta'ala abu da karanta daidai Allah ya ba mu ladan shi wanda kuskure ne Allah ya gafarta min sallallahu alaihi wasallam barik ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Thank you. Eh, shi wancan abincin eh, abin eh, lokacin da suke biki ko wani abu idan ba bikin addini ba ne mutum zai iya karba ya ci idan kuma bikin addini ne ma wasu malamai sun ce babu laifi za a iya karba a yi amfani da shi ko a babu wanda suke bukatun shi amma kaga in sun bada abinci a zubar da shi bai kamata ba tunda akwai wanda har za a iya ba su yi amfani da shi kada ya to a ta fuskar israfi idan mutum bai ci ba yana da kyau idan ya ci ba haramun bane amma kada ya zubar da shi tunda akwai wanda suke bukata ya yi kokari ya bada shi ya fi da you. yankan yankan ahlul kitabi eh, Allah madaukin sarki ya halatta shi yankan ahlul abincin eh, hasali ma ayat da take cewa ta'amul ladina utul kitaba min qablikum abincin su Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu wanda shi kusan shine tujumanin Qur'ani annabi ya masa addu'an fahimtar alqur'ani da gane ma'anonin alqur'ani Abdullahi dan Abbas yana fassara abincin nan ne da cewa zabihatuhum yankan da suke matukar ba an je an yanka ba ne kan gunki an ce wannan yankan an yi ne don ya to ga gunki wai abinda suka yanka don su ci to inda sun yanka shi ba wai sun masa dukan har zama to muce ba ne to babu laifi za a iya ci wannan shi ne abinda ya ruci littafai a kan shi na ba da ansa abin

e kasan wannan na cewa al-mustapha al-mustabbani me yake al-mustabbani shaytanani mutahatirani mutakadibani malamai suna dukkan su ne akan wanda dama shi wannan ya fara shi kuma wancan ya wuce gona da ita to sun zama shaytanu biyu amma wanda aka zage shi shi kuma ya mai da iya abin da aka masa to kaga ma qala fa al badi'i malam ya'tadi al mazlum shi wannan yana nufin kenan wanda ya wuce gona da iri sun zama shedanu biyu tunda wannan ya fara wannan shi ma yayi har ya wuce gona da iri duk kowanne daga cikin su ya cancanci a ce masa shedani wannan shedan shi shi na farawa wancan shedan shi shi na wuce gona da iri shedana ne kenan amma dan wai ya an zage shi ya maida iya abin da aka zage shi kaga ainihin ya tabbatar shi ba shedani bane hasali ma bai da laifi saboda laifin na kan wanda ya fara ne babu ta'aruji tsakanin su mutum ne da aka zalunce shi zalunci a kansa mene? mutumin da aka yi zari bisa saboda an zalunce shi ya ta zari don an zalunce shi a kan da an zalunce shi ya ta zari ya ta zari sa'adun su da aka zai zalunce shi ma din yana da wannan za mu zo mu gani nan gaba zagi abu ne wanda ba a so amma wani lokaci yanayi kan sa a yi musamman ila wanda kamar yadda ka faɗa wanda aka zalunce shi la yuhibbullahu al-jahra bisu'i min al-qawli illa man zulima shi wannan yana da yanci yayi zagi yana da yanci amma abin da yake shine kada yayi din amma in yayi baka ce masa danne idan ka dubi hadisin wancan a arabi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya siya raƙumi a gurinsa akan cewa yana da ausuki na dabinin ajuwa a gida zai ba shi da shi ya siya taguwar annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya gida sai ya duba sai bai ga sai bai ga dabinin ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito sai ya ce ya abdullah inna qad ta'ana minkal jazur bi awsuqin min al-ajwa fabtaghaynahu falam najidhu mun sai wannan abin da cewa zamu baka kaza ne amma gashi na duba gida yanzu ban gan shi ba balarabin da sai ce wa gazara macuci kenan macuci balarabi sahabbai suka suka miƙe za su masa za su masa nasiha annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce da'uhu fa inna li sahibil haqqi maqal ku bashi mai haƙƙi yana da daman yayi magana in an mutum na da haƙƙi yana magana ba ka cewa don me yasa bai yi eh, wannan magana yana da dama yi magana tun da kusan yana gani kamar an cuce shi daga baya annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira kaula yace dan Allah ki ba mu wasu dabinan da zamu biya wannan mawa Allah da shi ta kawo dabinan ko ta bashi aka cika masa mu aka cika masa yace qad atyabta wa awfaita fajazakallahu khairan shi ne ka cika ka biya ka cika biyan ka ma kyautata ma Allah ya saka maka da alheri to to kaga wannan kenan ya nuna kenan wani lokaci mutum kan yi irin wannan ba ana son mutum yayi bane amma dan mutum yayi ba a kuma zargin sa wani lokaci zagin kan fito ne saboda mutum ya saba ma wani nassi na alqur'ani ko sunna na annabi sallallahu alaihi wasallama to sai kaga an zagi mutum kamar yadda Abdullahi dan Umar ya zagi ɗaya daga cikin ƴaƴansa a lokacin da Abdullahi dan Umar ke cewa la tamna annabi ya ce la tamna ima Allahi masajid Allah sai ce wallahi la namna'uhunna wallahi za mu hana su yace fasabbahu sabban sayyi'a ma sami'tuhu sabbahu mithlahu qat ce sai masa wani mumunan zagi ban taba jin shi yayi zagi irin wannan ba ba dan koyi bane saboda yayi ya sa a manassin eh, hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam to zaka rinka samu har cikin littafin nan ma za mu zo mu ga inda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayani kusan irin wannan idan mun kai kan gaba insha Allah za mu yi ƙara bayani akan shi wallahu a'lam muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya sa mu dace ya gafarta mana kurakuran mu ya zonar da mu lafiya ya ba mu lafiya da zama lafiya a yan uwan mu wanda suke cikin yanayi mara daɗi Allah subhanahu ta'ala ya yi lai kawo mana saukin al'amura ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم يا أرحم الراحمين يا راحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله